وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبركم مدهدواء سمنا وتيني نرانا الجمعة في تارن البركة وتيني نرانا الجمعة تفرقوا بين سلع إيدي wato mana al'idul ab da muna fasan Allah ta'ala ya karɓi ibadun da muka gabatar a cikin wannan lokaci mai tsada mai tarin albarka a tunatarwa mu ta yau a ta kunshi magana game da wato ainihin bangare na wato alkuluk ɗabi'a lokacin da aka zo aka ce wato alkhuluq a wato ana nufin ɗabi'a ta ɗan adam to a cikin ɗabi'a ta ɗan adam ko a ce halayya ta ɗan adam ta rabu gida biyu akwai ɗabi'un da suke wayannan ɗabi'un kyawawa ne mana al'ada da hankali da addini sun hukunta waɗannan ɗabi'un masu kyau ne da haka waɗannan ɗabi'un za ga mutu abin yabo ta ɗaya ɓangaren kuma akwai waɗansu halayya da ya zama to hankali da ɗabi'a da addini suna kyamatar wannan abu to na bisa haƙiƙa sunansa mai munanan ɗabi'u wanda suke marasa kyau hatta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa bisa ga haka ne za ka ga daman wato Allah subhanahu wata'ala ya aiko annaba ne a bayan ƙasa ba wai kaɗai shi umarni da abautawa Allah ba ne kawai ai sallah ai azumi a je aikin haji a ba da zakka ba Allah ta'ala ya aiko su ne domin maslahar rayuwar ɗan adam domin su inganta ɗan adam rayuwarsa ɗori akan haƙƙin Allah ta'ala da Allah ta'ala ya aiko su yaro bayi domin su bauta wa Allah to annaba Allah ta'ala ya aiko su ne domin su gyara wa mutane su suna kan ɗabi'unsu da zuciyarsu to kan ɗabi'a da ma'amalarsu da komai domin su samu alkhairin wannan rayuwar kuma su samu alkhairin wato rayuwa ta gaba ce wato lahira shi sa za ka ga in kalli na soshi na da suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tayaita magana akan husnul khuluq kyawawan ɗabi'u da kuma zargin munanan ɗabi'u hadisai da yawa manzon Allah sallam da kuma ayoyi na Alƙur'ani sun nabbahar da mu game da mu yi kokari mu kyautata ɗabi'unmu ba sun umarni da a kyautata ɗabi'u kuma za ga manzon Allah sallama sauraya yana faɗar irin sakamakon da Allah ta'ala ya na dawa mai mai kyakkyawan ɗabi'a wanda ya ƙoƙari ya yaƙi shaidan ya yaƙi son zuciyarsa ya zama to mai kyakkyawan ɗabi'a wanda ya zama to akan iske ƙama akan daidaitacciyar ɗabi'a da ainihin ta'ada hadisi na farko da za mu kawo shi a cikin wannan munasabar ne hadisi na Abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa wata rana an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani abu ne ya ku shigar da mutane aljanna ma aksara ma yi an nasa aljanna janna fa Allah wa husnul kula, suke cewa tsoron Allah da kuma kyakkyawan ɗabi'u ka zama mai tsoron Allah sannan kuma mai kyakkyawan ɗabi'u wannan kamar mukulli ne na aljanna fake rike da shi sai kuma aka tambaye shi aka ci aka ce to wani abu ne yafi yawan shigar da mutane wuta qala alfam wal farj ice harshe da kuma mai farji kaga an tambaye shi kyakkyawan ɗabi'u an tambaye shi kuma menene yafi shigar da mutane wuta sai aina wani abubuwa guda biyu wanda a yau ne suka to babbar fitina da suke halakar da dan adam a yau babbar fitina da suke halakar da musulmai da sun gafala sun manta dokokin da shari'ar Allah wato gindaya wa mumini iraye a kai shine kiyaye harshe da kuma kiyaye al'aura harshen ka kiyaye ki kada ya furta abinda mai Allah ta'ala bai dai furta ba yau mun maida harshen mu kamar bai da wani linzami na halal da haram wani zai ɗauka bakinsa ba halal ba haram a zai iya faɗa komai amma gabansa shi ba zai sata ba zai zai ɗauki kayan wani ba amma mai bakinsa duk wani dangi na abin da Allah ta'ala ya haramta yana faɗa zai zama so ƙarya ne an manci, gulma ba abin da baya faɗa akan harshensa kaga abisa ga hakika wannan ba mai ba ɗabi'a ba ce mummunan ɗabi'a ce kuma mai tana shigar da mutum mai wuta bal ma tana a tsawon farko da daga cikin abubuwan da suke shirya ɗan cikin wuta shi sa mazan salam a wani suke cewa mai kuffa alaika hada wato ka riƙe wannan harshen naka ka bar ka mai cewa ya cikin Allah yanzu za mu riƙo da abin da muke magana da shi ta yaya suna ganin abu ne wanda yake yaya suke cewa to dama akwai abin da ya fi sawa a jefa ɗan adam a cikin wuta ta kan goshinsa a wurga shi in ba harshe ba an gaba wani sama ana zai ake ta alfar al'aura Wasu fitina ta al'aura yau tana neman ta zilimin da al'umma gaba ki ɗaya yadda babu yara eh, babu manya babu samari babu kowa haka da babu masu aure babu wanda suke zawara babu wanda suke wa ƙananan yara fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cewa me aka tambaye shi me yana ifi yawan shigar da mutane aljanna ike me taqawallah tsoron Allah tsoron Allah shi zai hana ka me wa ka keta alfarma Allah ka keta alfarma dan uwanka mumini wanda inda ce yarka ce inda ce me an wakace ko mahaifiyarka ce da ba za ka yi ba amma saboda kana ganin ba haka bane kuma kana ganin kamar Allah baya ganin ka don zuciyarka ta fita da datti har tsoron Allah ya dusa shi a cikin zuciyarka baka ganin cewa Allah ta'ala na kallon ka saka ka je ka fada cikin abin da Allah ta'ala ya hana ka taqawallahu wa husnul khuluq da kyakkyawan ɗabi'a wanda kusan a rayuwa babu abin da ya nuna wane mai munin ɗabi'a ne saboda waɗannan abubuwan guda biyu da manzon sallallahu alaihi ambata in za ka yi magana a ji mummunan kalamai a bakinka ba ka furta alkhairi to hakika wannan babban adireshi ne ga duwanda yake zaune da kai zai fahimci wani sai a hankali domin kamar da masu hikima suke faɗan cewa shi harshe shi yake translation din abin da yake cikin zuciya innal kalama la fil fuadi wa innama du'ila lisanu ala al fuadi dalila an sanya harshe ne a matsayin ya shirtar da wato shirtar da abin da wato an inuni zuwa ga abin da yake cikin zuciya ya bayyana abin da mai zuciya ta kunsa don haka lalle wannan babban azure shi da yake nuna mummunan ɗabi'a ta mutum idan man so kada a ji komai a bakin ka sai alkhairi kada a ji komai a bakin ka sai abin da yake mai ya dace in baka samu abin da zaka faɗa mana alkhairi kai shiru ka bakin ka a zo a majalisa ana ta hayaga ga ana ta munafunci kai dai kai shiru ba ruwanka matsawar in dai akwai ruwan masu taka ka zauna cikin irin wa'annan mutanen in ka gaya musu ba su zuba sai da ka kama bakin kai shiru shefa alkhairi amma ba ya zamanto du magana ya zamanto ta sharri a bakinka za a ji ba to wannan ba karamin sharri ba ne kuma mala'iku mai suna ta rubuta duk abin da suke faɗa kuma za a yi ma hisabi a kai to hadisi na gaba bada shi wani hadisi mamu turmuzi ya fitar da shi a cikin wato an aljami ɗinsa hadisi mai lamba ta 2004 da imamu ahmad da ibn hibban da imamu albani ya ce hadisi ne wanda yake hasani hadisi na gaba da imamu turmuzi din shi ma ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hakika mafi soyuwarku a wajena wanda na fi so a cikinku wa aqrabukum minni majlisan yawm alqiyama da kuma mutumin da yafi kusanci da ni rana alqiyama wanda na fi so kuma wanda yafi kusanci da ni rana alqiyama shine me hasinukum akhlaqan waɗanda suka fi ku me kyawun ɗabi'u waɗanda na fi so a cikin al'ummata waɗanda za su zama to su ne a kusa da ni rana alqiyama su ne masu kyawawan ɗabi'u ko da a ce al'umma suna cutar da su suna haƙuri suna iltizami a kan wannan kyawawan ɗabi'un nasu hare-haren wato mutanen banza ba sa sa canza daga asalin suna nan mutanen kirki suna nan a mutanen kirki ko da za a yi musu sharri ko da za a kalle ko su ba san me suke yi ba amma sun na zalunci me kyawawan ɗabi'u da aka san su a kai to hakika waɗannan sakamakon da za su samu bisa haƙurin da suka yi akan lazumta ɗabi'u kyawawa za su zama to mai wanda manzon ya fi so sannan kuma mai wanda za su zama to makusanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar alƙiyama lalle wanda ya isa wato falala da girma na kyakkyawan ɗabi'a haka na hadisi da wasu mamu turmuzi ya fitar da imam eh, wato an ibn hibban shi ya fitar da an shekul albani ke ta hadisi ne wanda yake sahihi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara da a gare shi yace manzon Allah sallallahu ya ce ma min shay'in asqala fil mizan min husnul khuluq babu wani al'amari da yafi nauyi akan mizani sama da kyawawan ɗabi'u idan aka zo awo babu wani abu da ya kai kyawawan ɗabi'u nauyi wa inna allaha yudhibul fahish al-bazi hakika Allah ta'ala kuma yana yaƙin mutumin da yake mai alfasha albabi mai mummunan kalamai kullum ba magana arziki kullum ba magana alkhairi da an ganshi abinda da fito da bakinsa shine mummunan kalamai da an faɗi wani sai za a ambaci mai mummunan alfasha shi bai da wani alkhairi ba a ambace shi ba a tuna Allah shi sai dai a tuna shakiyanci da taɓewa to wani daga cikin waɗanda wato Allah ta'ala ya kuki wa inna wa inna Allah yubghidul fahisha albabi. Allah ta'ala yana kyamatar ko yana ƙin mutumin da yake alfahish mai yawan alfasha a baki da aikace albabi. mai yawan furta kalamai wannan suka munana da ya ga mu'minai sai izbi ai wane in ya sa kaza ina, ai kamar kaza an ga ganshi ya fito yana wata tafiya kaza kaza kaza sai su fuskanta mummuna ne da mummunan kalamai da za a za a yi dariya kawai shi ai mai ba da dariya ne shi ita ai bata yan uwansa mummunai yana ganin abu ne na ra'a kawai Allah ta'ala ba zai hisabi akai ba kullum magana ƙarya ake so a ji shi ya iya ƙago ƙarya shi ya iya abin dariya ita faɗa shararta shararta akan sa alhalin mala'iku suna rubutawa Allah ta'ala kuma yana sa to hakika wannan shine mafi wato kyamata ko abin ki a wajen Allah subhanahu wata'ala haka na hadis ya tabbata a cikin sunan na abi dawud da musul na imamu ahmad da haka na hakim ya fitar da shi wanda imamu albani ya inganta shi a cikin hudu jami'a wanda na aisha suke cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata qa'im al-layl wa sa'im an-nahar mu'mini bisa ga kyakkyawan ɗabi'unsa zai riski matsayin mutumin da yake kullum qiyamul layl kullun azumi donan kyakkyawan ɗabi'un zai zo yana kankan da wanda kullum azumi kullum kiyamun layi wannan haƙurin da ya yi da kiyaye dokokin Allah da lazumtar wata wani ɗabi'u to yana kankankan da waɗanda kullum azumi suke kullum kiyamun layi suke da isa shi ba kamar azumin yake ai ya hana kansa son zuciya ya takura kansa shi lalle gaskiya zai kullum aikin alkhairi zai kullum zumunci zai kullum fara'a zai kullum kalamai kyawawa zai faɗa ba zai faɗa abin da ke sharra ba in ma ya zo a ransa zai ce ƙudu billahi sai faɗa alkhairi ka kamar daidai yake da wanda kullum yana kiyamun laina takura kansa kullum yana eh, azumi yana takura kansa to wannan za zama kan kan kan a wajen Allah subhanahu ta'ala shi sa waɗansu bayan Allah ɗin, matsayin da su samu a wajen Allah ba matsayin sallah bane ko na azumi kyawawan ɗabi'un su ne za su kai su inda za su kai su an fahimta kisa daga cikin fada'il na sayyidina abubakar aka ce ba ya fi sahabbai wa yawan sallah bane ko azumi ko ko a'a ya fi bice da wani abu da ya tabbata a cikin zuciyarsa shine karfin imani karfin imani ta wannan bangaren ya kera sa'a wa sayyidina abubakar Allah ta'ala ya ƙara ita a gare shi da haka lalle wannan ba karamin alkhairi bane mutum ya haƙuri da zanti kyawawan ɗabi'u domin hakan ya ku fitila abun koyi a cikin mutane ya to mutane in za su yi aikin alkhari sai an fara tunuka sai sai ai bari Allah sarki bawon Allah ni ma bari nai mai koyi kaga me yana sunnanta abun da yake me na sunan Muhammad sallam da suka mutu a cikin al'umma shi za ga shi na gari ne kisa da cikin alamun alƙiyama za a zo da ƙarshe ana wato duba a cikin al'umma waye na gari sai a ce ai akwai wani gari a wancan garin ko a unguwa kaza mana duk mutane sun zama na banza kawai nagarin sun zama ɗaiɗaiku a cikin mutane kamar yadda muke ci yanzu sai ka a mu'amala ka rasa waye ma nagarin waye mutumin kirkin kowa ya zama na banza Allah ta'ala ya kiyaye don haka Allah subhanahu wa ta'ala izaman so yi wa manzansa sallallahu alaihi wasallam babban tambari da haka yake cewa wa innaka la ala khuluqin azim a cikin suratul qalam ko aya ta hudu wa innaka la ala khuluqin azim haqiqa kana kan khuluqin azim wato halaye wanda suke mai masu girman gaske sai Allah ta'ala sai ambaci khuluq din abu ta siga ta na kira ba al-khuluqul azim ba a ala khuluqin azim wa'ansu ɗabi'u waɗanda suke manya-manya sallallahu alaihi wasallam sa za ga in ka duba tsira ta manzo Allah sallam za ga yadda yake da kyawawan ɗabi'u manya manya ta fuskar haƙuri da kyautatawa da sadaka da kyauta da zumunci da nasiha da kaza da kaza abubuwa da yawa za ka ta lissafa su wanda suke da shi ake mana tilawarsu a majalisai na ilimi game da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda haka zai ƙara fito ma da kima da daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka da daga cikin hadisan da suke nuna wato kyawun ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisi wanda yake mashhur da da wato sayyidina Anas Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare shi yake cewa wato wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan manzo Allah sallallahu ya zaman to mafi kyawun ɗabi'u cikin mutane ga baki daya domin shi Anas ya zama so khadimi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kai kawo a gidansa da mallusinsa shi yake aika isa shi ayyuka ya aike shi can ya aike shi tan wanda daga cikin ɗabi'u da Anas ya hakaito mana cewa manzon sallama bai taɓa sa shi wani aiki ba zaman tun iga falabi ba ba sai manzo ya tashi da kansa ya biya yi amma kansa na hadimin sai sai cikin cewa kai kaza to sai anan mantuwa ko raunin dan adam sai manzo sai ya tashi biya aikata ba tare da me ya aibata masa ba ko me isa baka kaza ba an sa ka aiki baka yi ba manzo sallallahu saboda kyawun ɗabi'unsa in ya sa shi sai ya tashi da kansa ya yi sallallahu alaihi wasallam haka na Anas wato Allah ya kare da a gare shi wai yake labarta mana wata ƙissa ta ta ainihin wata mata da ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wato allafi kana fi aqli hashay wanda a cikin hankalinta akwai alamar motsi mana tana da raunin hankali duk da tawazu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda yake mu'amala da kowa bai da girman kai sallallahu alaihi wasallam Ta zo wajen masalam a matsayinsa na shugaba jagora da kowa yana zuwa wurin shugaba ne ita masa kokensa yara da manya da kowa ma tsofaffi da mata suna zuwa wajen shugaba ne su kawo masa bukatar su ina da bukata kaza ina da bukata kaza ta zo take ce wa manzana salama inna li ilayka hada na zo wajenka ina da wani sirri a wajenka a ina da wani sirri nake so zan gaya ma wani salama yana zaune a cikin sahabbai a madarisi sun ta gaya masu wannan magana sai manzo salama ke to ta je ta tsaya a gefen hanya inda ta ga dama a gefen hanya inda ta gaya mata to sai ta jira shi gashi nan zai taso bayan ya gama magana da sahabbai manzo salama bai kalli wannan mace ba ce ko ai wannan ya ce ba ta da hankali tana taɓin hankali a madina ko ya santa a sai a yi ta zai samu hujjar jira abu na farko saboda ka kasantuwar ta mace ba su zai cikin maza ba ta zauna kuma a ji sirrinta sannan kuma ta wuce da maza ta ce zai ta keɓance a gefen hanya zai zo masu salama haka ya tashi tirin sanar ya same ta a gefen hanya suka tsaya suka keɓe hasar da ta gama wa faɗar abin da su so ta ta faɗa ta samu gamsuwa cewa wani salama ya saurare ta sallallahu alaihi wasallam sannan wato Manzara salama ya dawo ya zauna inda yake lalle wannan na ma wato girma na ɗabi'un Zan Allah sallallahu da kuma kyawun cewa har mutanen da suke masu suke da taɓin hankali ba in sun zo wato sai sa a kore su ba a'a yana sauraron su ji me ya bukata su me bi abinci na basu ba me bi wani abu ne na bukata sai ya dauka ya ba su sallallahu alaihi wasallam wanda abin takaici wato a cikin wannan gari aka samu waɗansu mutane makaskanta da a cikin ransa akwai wani dafi daman tuntuni game da addinin musulunci wanda duk wani mai hankali da da cewa ya ji wannan kissar ko ku ikaranta ta da idansa kwata-kwata walau misƙalar zarratan ba zai ji alamar cewa wai wannan hadisin yana kunshe da mummunan ɗabi'a a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata babu alamar haka amma a wannan garin aka samu wani mutum matsatsanci ice wai wato matar wai sai caccanta ma'anonin wannan hadisin cewa ta zo tana farfasa ta ce wani iyazu billah ma'aikin Allah ina sha'awarta sai ki sama to shikenan ta je kwararo ta je ta kuya haka ya je biya mata bukatarta wani iyazu billah manganun sun yi muni kware-kware da gaske wanda asalin hadisin wato ba wannan asar ɗin babu wa shanshanin wannan ma'anar amma saboda mugunyar aqida da yake tattare ita game da addinin musulunci sai ce ai gashi gashi gashi gashi fasara haka wanda lokacin da za ka yi magana game da kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallama wani hadisi yana ta cikin hadisi mafiya tsada da za ka nuna duniya cewa ga kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallama bai da girman kai yana da tawazu da ƙanƙan da kai shi kuma sai sanya shi a kawun farko da cewa cin mutuncin manzon Allah su asalin wasallam lallai waɗannan manganu sun yi muni ko muna tun a kansu wanda kuma har abada ba za mu wato manta da wannan jarimar da aka yi a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haƙiƙa duk wanda izamanto cewa ya iya furta waɗannan kalamai alhalin nassun in ka karanta shi babu wanda zai karanta ya fahimci wannan to wannan dole waɗannan kalaman su lazumce shi dole waɗannan kalaman in zaman to cewa shi ya furta su kalamai ne da ya nufaci haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda wa alhamdulillah an buƙaci masu irin wannan manzanun su bayyana inda kalaman suke a cikin wannan nassun a cikin Bukhari da Muslim ya gagara yau shekara guda su bayyana inda lafazin yake babu wannan gabaki daya to kai kenan dole a lazumta cewa wanda ya faɗi wannan maganganun mai ya ambata domin lokacin da ka zo kana hikaya akan cewa wane ya ce kaza wane ya ce kaza game da mahaifinta ya ce ɗan kasuwa ne ya ce kaza kaza kaza amma ya ce gaskiya wato an yana ɗibar riba a cikin kasuwancinsa an fahimta to sai aka zo aka tambayi cewa wanda asali ya faɗi magana cewa da gaske ne cewa ka ce eh, kaza da kaza kaza ka ce wani yana cin ba ta a ni dai ban ce ba ni na ce dan kasuwa ne kuma yana neman halal to Allah ka tambaye ka waye faɗi batun game da mahaifinka shi wannan wanda ya zo ce wani ya ce mahaifinka yana cin ba wai wani ne ya faɗa alhalin an tambayi wani din koko inda rikodin ma an zo ma an kunna ba a zo na lafazin ba da ka wanan nan shi za a gani da baki domin asalin magana bai faɗi wannan maganar ba wannan shine hakikanin abin da ya faru a haƙƙin waɗanda me ake wannan dabarwar da su kan cewa babu inda a cikin nassoshi na bukari da muslim da aka ce gashi wata mata ta zo tana kaza a wajen masu sallallahu wajen wasallam da ya ce masa ta ce kaza kaza biya mata bukatar ta irin ta ɗana miji da mace babu inda aka fita wanda ko ba a taɓa samun gurin bai ila ya musa lallai mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam safantuwarsa wa inna la ala khuluqin azim da matsayinsa da Allah ta'ala ya bashi na na martaba da kyawawan ɗabi'u ba zai yi kawai muminai su zuba ido suna kallon ana shiga alfarmarsa ba ana keta alfarmarsa kawai a shiru a ce mutum yana da yancin faɗa albarkacin bakinsa eh ɗan adam yana da yancin faɗa abin da yake mai albarkacin bakinsa ne amma bisa ga linzani ta yadda ba zai shiga alfarmar mai addinin wani ba ko abin da wani ya imani da shi musamman mu da muke musulmai dole addini a ko dokoki da ka'idoji yanzu muke magana akan wato kusurin khuluq akan harshe sai ka a harshe akwai doka a kansa ba komai dan adam zai faɗa ba ce ai ko yana da yancin faɗa albarkatu mu musulmai mu musulmai muna da dokoki da shari'a game da abin da aka furta a harshe kisa aka haramta ka furta kalmar kafirci kaga wannan haramun ne ta faɗa kuka shiga alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne abadan addinin musulunci kuka wato ai sake ta alfarmar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan haramun ne kai hatta ba mumini ma ga magari sai furta wani abu mummuna a kansa haramun ne a shari'a musulunci to na kuma ga haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zai wa kawo wargi da wasa a ciki wanda asali ba abun wasa bane a furta lalle wannan matsalar ko da a ce za ta zama to sababi na zubar zina na mu mun amince a bisa haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a duniya wallahi babu abin da wato yi tsada a gare mu saboda alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutuncinsa Allah ta'ala ya samu dace amma isharar cewa liman ya zo fa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk